a wannan yanayin? Eh to da farko sai ka duba ka gani waye ma malamin kuma ya malamin kuma shi malamin mecece bukatarsa malamin menene ya sa a gaba ya sa al'umma a gaba ne ko ku aljihunsa ya sa a gaba Hajiya kin yi wani babban zargi a nan wurin kina zargin kamar malaman nan kuɗi aka ba su amma kuma ko a baya bayan nan sun fito sun musanta kuma suna cewa babu inda aka ba su kuɗi su zaman lafiyar Najeriya ne a gaban su kar zanga zanga nan ta kawo rudani irin Sudan. To ai zaman lafiya ina Saharaddin ina zaman lafiya a cewar yau ana cinikin ɗan adam kamar yadda ake cinikin kaza. ina zaman lafiya da za ka je gona a bi ka a daddatse maka hannu ina zaman lafiya ga wanda ya koma cin dusa yau a kano ba wai wai wai bane na gani ana cinikin dusa ana kokawa da wanda zai wa dabba da wanda zai je ya turara ta a gidansu a Kano ma fa kenan bare ka shiga ƙauyuka malamai suna da kaso mai ƙarfi cikin matsalolin da talakawa suke fama da shi a ƙasar nan malamai ban ware na addinin musulunci ba na kowane addini na kowane addini ya zama na cewan hasken da Allah ya basu na a shiryar da mutane ba a fiye yin amfani da hasken ta yadda za a amfani al'umma ba illa man rahima rabbi wannan gaskiyan wajibi ne yanzu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya a yanzu haka muna tare da hajiya najatu muhammad fitacciyar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya to hajiya mu fara da batun batun nan na shirin zanga-zanga matasa sun zo sun ce suna sa ran nan da sati biyu za su fito su zanga-zanga kan halin da ake ciki kamar ya kike kallon ita wannan zanga-zanga to na farko dai zanga-zanga uh, abu ne wanda kundin tsarin mulkin najeriya ya yarda da shi yana daga cikin wato dokoki ma na kundin tsarin mulki saboda haka yinsa yin zanga-zanga ta lumana kamar yadda kundin tsarin mulkin ya ce wato abu ne wanda ike daidai wanda kuma ya kamata ko da yaushe ma a dinka yi saboda haka idan ka duba kundin tsarin mulkin za ka duba kundin tsarin mulki na article 40 article na 40 doka ta 40 a cikin dokokin kundin tsarin mulkinmu ya ba da ikon 'yan ƙasa su tarayya wato su kuma suna da ikon da za su fidda su yi magana su faɗi ra'ayinsu suna da ikon da za su yi tarayya ko su gangami ko su ko ma dai mai za su yi a bisa yadda doka ta ce saboda haka eh, shi kuma a harkar mulki mulki misali na demokradiyya wannan harkar gangami zanga-zanga tana daga ɗaya daga cikin shika-shikan ma harkar demokradiyya a nan ne najeriya ba amfani da ita to yanzu matsalar da ake samu aka ce za a yi zanga-zanga shine gwamnati ta fito da sojoji da 'yan sanda ta ce za ta harba mutane to wannan shine mulki da ake kira na kama karya misali musamman a cikin wannan gwamnatin ta, ta tinubu shi tinubu in mutane ba su manta ba a cikin shekara ta 2014 ya fito ma a kafofin watsa labarai yana cewa a yi juyin juya hali lokaci ya zo da za a yi juyin juya hali banda haka kafin wannan lokacin tinubu yana daga cikin jagororin nadeko idan mutane ba su manta ba nadeko ita ce wata ƙungiya ta yarbawa da ta dinka yaƙar sani a abacha tinubu sai da aka sa su suka yi gudun hijira suka bar Najeriya ba su da Najeriya ba sai ba mutuwar Sani a Abacha Allah ya masa gafara to saboda haka su a wannan lokacin me yasa suka yi menene dalilin yi to kaga hakki ne wanda ira ta ma akan 'yan ƙasa yin zanga-zanga ko da yaushe kowane lokaci duk lokacin da suka ga cewar an gallaza musu ko kuma suna da bukatar su faɗa wa gwamnati ra'ayinsu. To amma hajiya a wannan gabar hajiya kin maganar kundin tsarin mulki kuma kin janyo abin da kundin tsarin mulki ya ce idan har wato an samu amincewa sahalewa ta hukuma. To ita wannan zanga-zanga duk da ta lumana ce su matasan nan kamar ba su nemi izinin hukuma ba, 'yan sanda ba su sahale musu ba. No, no, no, no. Zaharaddin ba haka na ce ba. barin karanta maka abin da kundin tsarin mulki ba cewa sai hukuma ta yadda ba a ai ba sai hukuma ba ka da buƙatar hukuma ta yaddar maka ka ce abin da hukuma ta yi ba daidai ba ne barin karanta maka abin da kundin tsarin mulki ya ce article 14 every person shall be entitled to assemble freely and associate with other persons and in particular he may form or belong to any particular party trade union, or any other association for the protection of his interest. Ba inda aka ce sai hukuma ta yarda. Ai maganar ita ce, ai hukuma mai amfanin hukuma. Hukuma ita ce gwamnati. Gwamnati menene gwamnati? Gwamnati tana nufin wato institutions ne waɗanda an ƙirƙire su ne don su kare harabar ƙasa inda ake gwamnatin su kare hakkokin al'umma na dukiyoyinsu da lafiyarsu da kadararsu dukkan abin da ka gani da gwamnati ya kamata ta yi ta yi ne saboda jin daɗi da ci gaban al'ummar ƙasar kuma al'ummar kasar suna da iko da za su fito su ce a'a gwamnati kin yi mana abin nan daidai mun gode a'a gwamnati kin yi mana abin nan ba daidai bane ba haka muke so ba dan dukiyar su ce ƙasar su ce dan su kuma aka yi gwamnati saboda haka ba su da bukatar hukuma ta ce musu kamar misali a ce sai an je neman permit gurin 'yan sanda wannan duk wato eh, wato zalunci ne da ake wa 'yan Najeriya ba daidai bane ba a cikin kundin tsarin mulkin nan To amma ya zaki me zaki ce kan yadda ita wannan zanga-zanga ake ganin babu shugabanta kuma a sauran kasashe akwai shugaba da ake samu cewa wannan shine eh, shugaba jagoran zanga-zanga misali. Kaga ni abin da nake gani na farko ma inda zaren yake saƙa shine kan cewar shin za ka yi zanga-zanga don me za ka yi zanga-zanga. in za ka yi zanga-zanga idan matasan Najeriya suka fito suka ce za su yi zanga-zanga dole mu ce musu kun kyauta. Amma maganar ita ce, don me za ku yi, me kuke bukata, kuma in ka fito kana zanga-zanga kana yi ne ai wato uh, don ka kare hakkinku da hakkin al'umma ga baki ɗaya kashi saba'in daga cikin yawan mutanen Najeriya matasa ne. su suka fi kowa zama cikin wahala da wulakanci a ƙasar nan saboda haka idan yau suka fito suka ce za su zanga-zanga ne abin da nake tunani misali mu nan arewa ina ga cewa za su zanga-zanga ne a kan rashin tsaro ya kamata a ce rashin tsaro duk ɗan najeriya ba ma ɗan arewa kawai ba abin da ya kamata ya fara damunsa kenan za su yi zanga-zanga a kan rashin tallafi banda tallafin nan ya kamata al'umma su gane duk duniya ba inda ba gwamnati ba ta tallafi kuma tallafin nan shin kuɗinmu na waye idan ba ku fasa siyan jiragen sama da jiragen ruwa da gina sababbin wurare da fushasha da kuɗaɗen al'umma ba dan me za ku cire musu tallafi to kaga irin wannan ya kamata matasa da 'yan najeriya su fito su ce wannan mu ba mu yarda ba to ire-iren wannan idan aka ce ba ka da tsaro a ƙasa abin da ya fi damunka shine ka fito ka nemi gwamnati ta baka tsaro don in baka da tsaro ba za ka iya noma ba ba za ka iya ciniki ba ba za ka iya walwala ba ba wanda zai cuce ka ka ce ga inda za ka kai kara yanzu ba haka muka kai a Najeriya duk abin da kowa ya ga dama mai karfi ya buge mara karfi a Najeriya yanzu yanayin da ake ciki a yanzu kina ganin ya kai girman da har matasa za su aje shawarar malamai kar ku yi zanga-zanga nan su kuma matasan su ce sai sun je sun yi zanga-zanga a wannan yanayin eh to da farko sai ka duba ka gani waye ma malamin kuma ya malamin kuma shi malamin ce bukatarsa malamin menene ya sa a gaba ya sa al'umma a gaba ne ko ku aljihunsa ya sa a gaba mafi yawan malamanmu musamman malaman arewa aljihunsu ne kawai a jikinsu to saboda haka dole matasa sun bi su sun bi su sun ga su kullum sayar da su suka yi barin baka misali yanzu halin da arewa ta shiga ciki yau a yanzu zancen nan da muke maka a zamfara ana kashe wani ana yi wa wata fyaɗe ana sace wani ana cinikin wani aka ce magaruba ta yi da kanin zamfara da katsina al'umma mutane za su koma bishiya suna kwana a kan bishiya malaman nan ba su taɓa cewa komai ba zamfara katsina kebbi sokoto da duk inda ake ta'addari na al'umman musulmi ne ka ji wani malami ya fito ya ce wa gwamnati wannan abin da ake ba daidai bane a gyara saboda al'ummar musulmi ba su taɓa yi ba kuma zan faɗa maka wani abu constitution ɗin Najeriya saboda na ga wasu daga cikin malaman abin da suke faɗa shi ne kan cewar zanga-zanga ya haramta a cikin addinin musulunci ni ba zan musu musu a kan A ko a'a wannan ba amma abin da zan faɗa musu shine a koma kundin tsarin mulkin Najeriya kundin tsarin mulkin Najeriya ba kundi ne wanda bai ma imani bai yadda ba da Kur'ani ko hadisi ba. Article 1 na Constitution in Najeriya shine kan cewa the con this constitution is supreme supreme mun fa a gurin musulmi ba supreme sai Allah amma constitution din Najeriya kuma in baka yarda da shi ba ku gane cewar hukuncin kisa ne kan su treason ne the constitution is supreme and its provision shall have binding force on all authorities and persons throughout the Federal Republic of Nigeria. Shine Article 1. Sannan kuma a ciki eh, na uku yake cewa any law, any other law that is inconsistent with the provision of this constitution, this constitution shall prevail, and that other law shall be extent of the inconsistency to be void ma'ana duk wata doka saɓanin wannan doka ta cikin wannan kundin tsarin mulki na Najeriya wanda isa ya ci karo da dokan nan to ba a yarda da ita ba dukkanin wani malami da ke Najeriya wanda ya shugabanci kotu ko ya yi minista ko ya yi menene ko ya yi gwamna ko ma ya yi wace tsiya idan ya zo ya saba Kur'ani izufi sittin cewa zai kare zai kuma bi doka zai yi kuma aiki ne da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kenan ka, soke magana Kur'ani ka soke magana hadisi. Saboda haka ni a gani na tuntuni na sha faɗa malaman Najeriya idan da gaske kuke yi musuluncin kuke so addinin kuke so kamata a yaƙi kundin tsarin mulkin Najeriya yadda za a kafa shari'a da sunan Kur'ani da hadisi. Hajiya kin yi wani babban zargi a nan wurin kina zargin kamar malaman nan kuɗi aka ba su amma kuma ko a baya bayan nan sun fito sun musanta kuma suna cewa babu inda aka basu su kuɗi su zaman lafiyar Najeriya ne a gaban su kar zanga-zanga nan ta kawo rudani irin Sudan. To ai zaman lafiya ina eh, ina zaman lafiya a cewar yau ana cinikin ɗan adam kamar yadda ake cinikin kaza. Ina zaman lafiya da za ka je gona a bi ka a daddatse maka hannu. Ina zaman lafiya ga wanda ya koma cin dusa. Yau a Kano ba wai wai wai ni na gani ana cinikin dusa ana kokawa da wanda zai sai wa dabba da wanda zai je ya turara ta a gidansu. A Kano ma fa kenan. Bare ka shiga ƙauyuka. Ina zaman lafiya, zaman lafiyansu ne. amma ba zaman lafiyar al'umma ba al'umma ba sa cikin zaman lafiya a Najeriya ka ƙara musu kuɗin mai ba su da ko ma'aikacin gwamnati yau albashinsa ba zai kai shi ma aiki ya dawo da shi ba albashinsa kaɗai wannan kawai to kana da mata kana da 'ya'ya za ka je asibiti ba asibitin da za ka je ka samu panadol ina zaman lafiya yau in barayi suka shigo maka ko kuma ka je asibiti ko kai haɗari ba wanda zai ɗauke ka sai dai ana ji ana gani a baka ka mutu ina zaman lafiya ba ka da ruwa ba ka da wuta ba ka da tsaro ina zaman lafiya zaman lafiyansu ne ba namu ba ne ba na al'ummar najeriya ba ne To kamar yadda dai suke magana cewa shine ba su suna jin tsoron kada wani abu zai ya faru kasar nan misali a fito zanga-zanga nan wasu su karbe su shiga su zanga-zanga nan 'yan ah, siyasa ko kuma wasu ma masu mummunan manufa ga Najeriya daga nan Najeriya don aza mata tubali na samun matsala kamar ku ba ku da wannan fargabar misali ina da wannan fargabar ina da wannan fargaban shine da farko na fara nuna maka so hukuma za ta iya yin irin wannan ta zo ta sa 'yan dabata su zo su ci zarafin 'yan masu zanga-zanga ta lumana ta fi za kuma a sa su su je su dinka fasa mutane shaguna ko su dinka kone wa mutane gidaje duk wannan mun gani an yi da saboda haka ku kamar da kuke cewa za a yi zanga wasu ba za su ce kamar eh, za ku cira matasa ba ne ba su zo su yi abin da zai taɓa rayuwarsu haka ba gare su zauna a gida ba. Wanne ne zai taɓa rayuwarsu? Yanzu rayuwarsu ma aya taɓa take. Menene taɓa rayuwa? Ina ruwan ɗan lahira da mutuwa? Zaharaddin. Ai a mace ike. Ɗan Najeriya a mace ike. Zaharaddin. Mutumin da ba yadda yanda zai ba shi da gobe. duk ko kai wane ne a Najeriya har su 'yan barandan da ka ji kakat kana tsoro wa ya shigo min gida da in ka shiga gona kana tsoro in kana ofis kana tsoro ka sa CCTV ko ina wa zai shigo wa zai bige ni kuma a kashe ka a kashe banza ko kai waye a Najeriya in an kashe ka an kashe banza dan ba abin da zai faru ba binciken da za a yi an shayi muna gani ba a kashe manya-manyan jami'an tsaro ba an kashe manya-manyan sojoji an kashe manya-manyan 'yan sanda su ne dai kat an kashe 'yan siyasa ka taba jin wanda aka kama aka gurfanar da shi a cikin gaban kotu bare talaka bare talaka da ba shi da kowa ba shi da komai to yanzu misali hajiya kamar ana maganar malamai idan ya kasance 'yan siyasa ba su da kima um, da uh, za su iya cewa a dakatar da abu shugabannin siyasa ma haka to malamai ne ya rage to kuma su ma malamai yanzu suna tsawatarwa amma kuma ana ana ana ana jayayya kamar ina makomar mu kenan misali a matsayin mu na ƙasa a ce babu wanda zai iya tsawata mana muji a'a ai ai ai a'a ai wanda ya kamata ka tsawatarwa ne baka tsawatar masa ba sai kake tsawatarwa wanda aka zalunta ai ba haka rayuwar take ba ni a matsayina na musulmi kuma kowa ya sani duk iya ka ba za ka tashi daga kan wannan ba shi ubangiji subhanahu wata'ala dokan farko da ya akan zalunci ya haramta a kansa zalunci sannan ya haramta zalunci akan abubuwa abin da ya halitta to kenan shi musulunci biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala ai biyayya ce aka ɗora ta akan yaƙar zalunci da kau da zalunci da tabbatar da adalci saboda ubangijin abin da kullum yake faɗa magana ce ta adalci mulki kuma zai tafi da kafirci amma ba zai tafi da zalunci ba wannan ne na gani na sani kuma Usman dan Fodiyo na gani a cikin littattafansa saboda haka abin da nake kokari in ce shine su malamai da suka ce su ne eh, wai menene suke cewa na annaba kamar su ne eh, magadan annaba, subhanallah babu annabin da aka kawo Allah ya aiko duniya face ya so ne ya ki zalunci su zalunci suke yaƙa ko zalunci suke tabbata ya za ku dinka cewa wanda aka zalunta ya haƙuri amma ba ku cewa mai zalunci ka haƙuri ka daina zalunci ba Wannan wani irin malamai ne to amma wasu daga cikin su ana ganin suna hawa bari haka har ma gwamnati kan ba za ka zo ba za ka zo Zaharuddin Zaharuddin ba za ka zo ka ɗora mutum a ƙuba ka sa shi cikin bala'i kuma da gangan ka ce masa a'a kai haƙuri ka ci gaba da shan wannan wahalar ba ni kuma in ci gaba da danne ka ni kuma in ci gaba da taushe ka ni kuma in ci gaba da kashe ka ni kuma in ci gaba da kassara ka wannan wani irin addinin mu ne wannan ba addinin mu bane ba kuma haka ya kamata su ba. ba sauro ka taɓa jin malaman mu sun fito sun ce kai shugaba abin da kake yi wannan bai kyau baka kyauta ba abin da ya kamata su yi kenan amma Allah bai yadda da zalunci ba duk yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya fita aka je aka yi an yi shi ne akan a yaƙi zalunci a tabbatar da adalci shi isa aka raina su su suka kai kansu ga raini me ya kai malami zuwa gidan gwamnati ina ruwan malami da yawon kamfe a musulunce ma ai duk wanda ya fito ya ce a zaɓe ni an ce ka a zaɓe shi a musulunce tun farko amma su ne tsawon gaba yawon kamfe saboda haka an ka ci ladan fituru dole kai masa aski abin da zai taimake su a duniyansu da lahirarsu amma abin da muke gani ya saba da abin da hakikanin hasken da Allah tabaraka ta'ala ya ba su su yi amfani da shi da yawa kowa ya riga ya san irin halin da al'ummar manzo Allah suke ciki a wannan ƙasa na shiga musiba na shiga cikin kunci na matsatsin rayuwa wanda dukkan wani abu da zaka iya tabawa na janibin rayuwa babu wani abin da talaka yake mura a ƙasar nan la zaman lafiya la abin da ya shafi jin daɗin rayuwa ko wuta ne ko ruwan sha ne ko harkan lafiya ne ko kyan hanyoyi ne babu abin da talaka yake mora kullum rayuwa tana ƙara nunkuwa tana ƙara nunkuwa tana ƙara faɗaɗa abin da ya kamata malamai su yi wanda su malaman nan mu fito mu faɗi gaskiya da mu waɗanda muke bin su Allah ya ba mu aran mimbari muke yawa kan mimbari mu yi magana kowa ya gani lokacin da aka fito za a zaɓi wannan gwamnatin dukkan mu mun fito Allahumma illa man rahima rabbi sai ɗaiɗaiku mun fito mun yi kira da a fito a yi muslim muslim ticket muryoyin malamai akan mimbari muslim muslim muslim ticket muslim muslim ticket to yau da a ce malaman nan za a ji tsoron Allah mu fito mu haɗa mu yanda muka yi amfani da muslim muslim ticket muka tallata ta alal aƙalli mu gaya wa gwamnati kukan al'umma da halin da al'umma suke ciki irin yanda aka yi tallan muslim muslim ticket wallahi tallahi da ba za a zo ma kan zanga-zangan nan ba dama ba za a zo kan wannan lamarin zanga-zangan nan ba wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu mutum ne yana da gobara a gidansa amma yana ƙoƙarin kashe gobaran gidan wani kowa ya gani a ƙasan nan lokacin da aka sami 'yan uwanmu makwabta a Nijar aka samu juyin mulki malamai daga ƙasar nan daga dukkan ɗawa'if min kulli adabin yan suluna sun tashi sun tafi ƙasar Nijar sun je suna ƙoƙarin sulhu tsakanin gwamnati da ECOWAS daga nan Najeriya to wai waɗannan malaman na kowane ɓangare daga koma ina ne me sa yanzu waɗannan malaman ba za su yi yunƙuri ba tun a lokacin an san hali da matsatsi da talaka yake ciki a je a samu gwamnatin nan a fito a gaya musu ƙasan nan akwai ƙura a gyara sai dai an rutsa su sai a ce a ba a yi wa shugaba nasiha akan mimbari in za mu yi ba za ma mu ba za ku san mun gaya masa ba muna musu nasiha muna musu kaza bakinka yana faɗan abin da aikinka yana ƙaryata ka magana ta gaskiya yan uwa mu daina muku wani ɓoye-ɓoye malamai suna da kaso mai ƙarfi cikin matsalolin da talakawa suke fama da shi a ƙasar nan malamai ban ware na addinin musulunci ba na kowane addini na kowane addini ya zama na cewan hasken da Allah ya ba su na a shiryar da mutane ba a fiye yin amfani da hasken ta yadda za a amfani al'umma ba illa man rahima rabbi wannan gaskiyan wajibi ne yanzu ita ake kira da alhaqiqatul murra gaskiya mai ɗaci dole a fito a gaya wa mutane maganar da ake fitowa sai ka ga malami yanzu yana fitowa mu ba ma goyon bayan zanga-zanga haka ne gaskiya ne ba ma goyon bayan zanga-zanga mai tashin hankali wanda za a yi kone-kone za a yi kashe-kashe za a yi wa gwamnati barna za a taba wanda bai ji ba bai gani ba ba ma goyon bayan wannan zanga-zanga wannan gaskiya ne amma kuma zanga-zangan da za a yi ta na lumana don ta bayyana halin da talaka yake ciki wallahi tallahi muna goyon bayan ta wanda za a yi ta cikin kwanciyar hankali ba fada ba kashe-kashe ba kone-kone ba ta da hankali wannan muna bayan ta tsakani da Allah wannan shine magana ta gaskiya sai ka gama malamai suna fitowa addinin musulunci bai da zanga zanga ba ina ka gani kawo aya kawo hadisi in ijtihadin ka ne an bar maka sannan kuma malamai sai ka ga da yake sun fahimci mutanen mu ba fahimtar rayuwa suke yi ba sai su dinga mukarana ba yanda zanga zanga ta shiga ba ta bata abin ba haka ne mu ma muna faɗa akan mimbari amma fa wannan ana yi ne don a rarrashi zuciyar mutane amma an ka bincika hakikanin abin ba haka abin yake ba idan ka ɗauki zanga zangan da kowa zai bada misali arrabiul arabi ne zanga-zangan da aka fara yin shi a kasashen larabawa wanda wannan zanga-zangan ya barke ne a ƙasan tunisia ƙarshen 2010 farkon 2011 dalilin yin zanga-zangan nan na farko da ya barke a ƙasashen larabawa fa wani mutum ne a ƙasan tunisia ya rasa abin da zai ce ciyar da iyalansa ya ƙona kansa ya rasa abin da zai ce ciyar da iyalansa ya ƙona kansa akan mutum ɗaya ƙasan ta ruɗe gaba ɗaya ta kama bayan tunusiya masar ta kama bayan masar ta kama kasan yaman ta kama kasan siriya ta kama sauran kasashe da dama duka suka kama su libya su ina ne to idan an taso sai a ce duk yadda zanga-zanga ta shiga tana ƙona shi ba gaskiya ba ne suke gaya muku akwai guraren da an yi zanga-zangan an samu nasara kuma zanga-zangan ta haifar da abu mai kyau ƙasan tunusiya da aka fara zanga-zangar me ya babbake ta ba abin da ya babbake ta tana nan ta ci gaba kuma an kori shugaban ƙasan zainul abidina saboda bi aliyu zainul abidina bai yi wa mutane adalci ba haka ne ƙasar masar an sauke husni mubarak ƙasar masar ta babbake ba ta babbake ba tun da aka sauke shi kuma aka samu ci gaba to ƙasashen da zaka ce wanda zanga zangar ta yi illa shine zaka iya cewa ƙasan siriya ƙasan libya ƙasan Yaman to amma alal aƙalli su ma za ka samu shugabannin azzaluman shugabannin dukkan sun tafi Husnu Mubarak a Misra ya tafi Abdallah wane ne Salih Abdallah a ƙasan Yaman shi ma za ka samu ya tafi Bashar al-Assad ne na ƙasan Siriya shi kadai yake nan to kuma 'yan uwa ku ji da kyau wallahi waɗannan ƙasashe uku ɗin a lokacin da suka fito suke wannan zanga-zangar suke nema wa kansu yanci suna cikin jin daɗi wato idan an yi kwamfiyarin ɗinsu da mu a yanzu halin da ya sa su suka yi zanga-zanga to mu muna burin ko da ɗaya bisa ɗarin wannan halin mu samu a Najeriya ɗaya bisa ɗarin wannan halin muna kwaɗayin mu same shi a Najeriya amma wannan halin ya sa su suka yi zanga-zanga wannan ƙasar fi sabilillahi wa rasulihi malamai ku fito ku tausaya wa mutane ku rage ɗan ƙima ku da darajar ku da ya rage a idon mutane kar a dinga fitowa mu zo muna karanta ayoyin Allah ana cewa ƙarya ne ya jawo san ra'ayinsa a gaya wa mutane gaskiya fi sabilillahi wa rasuli an shiga cikin wani irin hali a tausayawa al'umman annabi annabi suna al'umman annabi suna cikin wani irin hali yau abin da muke ji a makwabta a wasu garuruwa ta yadda za a ce ga mutum nan wai yana cin ganyen bishiya yau dan Najeriya ne zaka je ka ga wani guri suna cin ganyen tafasa suna cin ganyen bishiya suna tsinkuwa wannan wani irin bala'i ne ka je asibiti ka gani guri ba kyau babu magani dan uwanka in ya shiga wani gargara ana ganin kamar zai iya mutuwa ko me su likitocin ma cire hope suke akan su ba sa iya ba sa iya ceton sa mun ga wannan ya faru da namu kana ji kana gani dan uwanka zai mutu saboda Allah rashin tsaro baka isa ka fita daga nan garin zuwa nan garin ba kana tsoron za a kama ka ana ajiye mutane a tike ana ciki ana cinikin su kamar yadda ake cinikin akuyoyi saboda Allah kuma babban matsalan shugabannin Najeriya shine duk shugaban da ya hau kan shugabanci yana hawa kan shugabanci abin da zai fara yi shine na canza kaza na cire tallafi kaza na cire tallafi kaza kaman kai kake da iko da mutane mutane sun zaɓe ka kai abin da suke so ne ko sun zaɓe ka kai abin da kake so ku yi wa mutane abin da suke so da ga kasashen larabawa ba ku daina kwamfiyarin da su kwata kwata kwata kwata kwata kwata kuma wallahi bari ku ji waɗanda suka ɓata zanga-zangan garuruwan da ake ganin sun samu rikici zanga-zangan su ya juye ya rikice mutum uku ne da malamai da maha'inta cikin ƙasan da kuma ƙasashen turawa waje in sun shigo sai su ɓata zanga-zanga to mu ma anan muna kira idan za a yi zanga-zanga a yi ta lumana na kwanciyar hankali ba fashe-fashe ba ƙone-ƙone ba taɓa kayan wani ba fasa kayan gwamnati ba taɓa dukkan wani kadara da aka san na al'umma ne wanda zai amfani mutane wanda aka ga zai haka kuma a kama shi a miƙa wa 'yan sanda inda hali ma duk garin da za su fita su kai wa 'yan sanda takardar gayyata ya zama na 'yan sanda suna raka su abu ne na mutum yana son ya dan bayyana bakin cikin da yake cikin ransa ya huce rahatu makarubi sarirati ayyun sha in mutum ya zama ya tara bakin ciki bai bayyana ba sai ya mutu da haka ku yi wa mutane jawabi malamai ku fito ku yi magana akan zanga-zangan nan ku shiryar da mutane yadda za su yi cikin kwanciyar hankali ba ku fito kuna nuna musu bai halatta ba bai halatta ba ba gaskiya kuke yi ba a gaya wa mutane Allah tsakani da Allah mutane suna cikin wani yanayi assalamu alaikum social media na abin da ya shafi na ƙasa ta Najeriya musamman maganar da yake ta yawo cewa a'a za a yi zanga-zanga saboda halin da ake ciki da kuncin rayuwa da tsadar rayuwa to a matsayina na ɗan ƙasa kamar yadda kowa yake da yanci na faɗin albarkacin bakinsa ni ma ina da abin da na faɗi akan wannan ita zanga-zanga kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke ta maganganu cewa kana yi zanga-zanga cewa zanga-zanga haramun to idan an ce zanga-zanga haramun ne a matsayinmu na 'yan ƙasa za mu iya tambayan waɗannan malamai idan har ya tabbata haramun ne ba mu ce lallai mun karyata su ba amma a wani wuri za mu iya cewa ba haka ba ne idan an cika ce zanga-zanga haramun ne wa gwamnati kamar kenan yi wa gwamnati ta waye shin zanga-zanga yana iya zama haramun a ina tambayan farko kenan sannan da suwa biyu kenan sannan kuma a wani yanayi wannan ita ce tambaya waɗannan malamai da suke ta ganin cewa zanga-zanga haramun ne muna da tambayoyi a kansu a lokacin tsohon shugaban ƙasa jonathan an yi zanga-zanga a kan ƙara nerori kaɗan da ya yi a kan man fetur da Allah malamai me yasa a lokacin ba su fito sun ce zanga-zanga haramun bane don Allah su ba mu amsa ko dai a lokacin ilimin su bai iso wajen bane sannan tambaya ta biyu halin da muke ciki a wannan ƙasar a yau wanda an sani dubban mutane suna kwana ba sa cin abinci a gidajensu sannan a wuraren da babu zaman lafiya dubban mutane an hana su zama a gidajensu ta hanyar sace su da kashe su wannan ko a jiya da shekaran jiya a katsina waɗannan abubuwa suna faruwa da Allah tambayar da muke wa irin waɗannan malamai wani hoɓɓasa suka yi kamar yadda suke yi yanzu suke jan hankalin talaka a matsayinsu na masoya talaka wai wani hoɓɓasa suka yi suka gaya wa gwamnati gaskiya cewa sace-sacen mutane kashe mutane da ake yi dole ne gwamnati ta dakata domin haƙƙinta ne kuma za ta iya ɗaya wani kokari malaman su ke tambayan farko ke tambaya na biyu tsadar rayuwa da ake ciki komi ya ya gagari talaka wani kokari suke yi na yadda za a samu a talaka sauki wanda sun gaya wa gwamnati tambaya ta gaba lokacin da aka janye tallafin mai wani malami ne ya fito ya yi magana ya ce a miyar? da aka janye tallafin kuɗin makaranta wanda a yanzu ya gagari 'ya'yan talakawa zuwa jami'a wani malami ne fito ya ce gwamnati ba ta yi daidai ba ta gyara lokacin da aka janye tallafi aikin hajji, wanda aka zo ana biyan miliyan takwas miliyan tara wani malami ne ya fito ya yi magana ya ce ba yi daidai ba a gyara da aka janye tallafi na abin da ya shafi lafiya wanda a yanzu ba za ka je asibiti ka samu komi kyauta ba wani malami ne ya fito ya yi magana a nan abin da nake faɗi shine ko ba mu ci ai zanga-zanga ba mu a matsayinmu na ɗalibai ba za mu hana ba me yi in ya ce zai yi oho in kuma an ce haramun ne muna tunatar da malaman ai akwai wata ƙa'ida ta usul ta abdaruratu tubihul mazurat cewa larura yana halatta haram yanzu halin da ake cikin nan yadda mutane ba sa iya cin abinci a gidajensu ba abun da talaka yake iya ci a gidansa a yanzu wannan matsayin rayuwa da aka kai din da bala'in da ake ciki na talauci da yanayin da ake ciki na matsi wanda babu ta inda maganar daɗi yake mutane sun koma cin tafasa wasu sun koma cin dusan awara wasu suna zuwa inda ake yin dan wake wannan ruwan yaukin a ba su zuba barkono su shugabanni ne suka talauta mu da ƙarfi yanzu duk wannan matsi bai kai a fito a gaya wa gwamnati gaskiya ba ko malaman sai talakan da ya ce yana buƙatar ya fito don ya nuna gwamnati yana cikin wani hali shi ne kaɗai za a yi wazi a kansa wato waɗannan malamai sun ɗauki al'adar yahudawa kenan idan manya sun yi abu ba su da laifi idan ƙanana sun yi su su ne za su yi laifi to wannan malaman ku ji tsoron Allah wai ku wakilan annabi ne matsalar ita ce ku yanzu waɗannan malamai da kuke waɗannan maganganu akan talaka ku kuta ana yin talakawa ne ba ku da matsalar abinci da gidajen ba ku da matsalar rigunan sawa kuna da manyan manyan riguna har ma idan an je ramadana tafsiri wani riga talatin yake ɗinkawa idan ya sa ba zai maimaita riga ba kuna da manya manyan motoci kuna da manya manyan gidaje za a ba ku kuɗi ku je umara za a ba ku kujeru ku je aikin hajji saboda haka kun fita daga layin talakawa kun shiga layin su masu mulki wanda suke ta wawuran dukiyar talaka kuma yanzu kun manta da talaka yanzu talaka shi kadai ne bai da gata kuma kun hane da su shine kawai abin da sa kuke wannan wa'azi saboda haka ku ji tsoron Allah in malami ba zai goyi bayan talaka akan neman yancinsa ba bai kamata kuma malami ya fito ya ce talaka zai yi laifi ba saboda ko ba talakawa bane yanzu to wallahi ku ji tsoron Allah saboda halin da talaka yake ciki ko yin zanga-zanga haramun ne bala'in da aka sashi a ciki bala'in ya fi zanga-zanga saboda ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Ko kuma talakawa inda hali mu ƙara haƙuri eh in ba hali kuma Allah bai hana mu neman yancin mu ba dokar Najeriya constitution na Najeriya ya ba mu dama akwai peaceful demonstration wannan dokar Najeriya ta yadda kowane ɗan Najeriya ya san akwai shi a constitution saboda haka idan mun yi haƙuri ya fi in kuma mun ce muna neman yancin mu to sai mu nema wurin Allah da kuma hanyar da muke ganin bata saba wa doka ba wannan ne kawai mu abin da za mu iya faɗa mu ɗaya mu ƙasa amma waɗannan malamai masu manyan riguna da manyan motoci manyan gidaje da zuwa haji lokacin da aka so da zuwa umra lokacin da aka so wallahi tallahi kuna cin amanan talakawa kuna cin amanan annabin da kuke cewa kuna zaune akan kujera kuna wakiltar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama na balliku anni wal aya wallahi ba ku yin abin da ya dace na ku ji tsoron Allah ku fito ku ga wa gwamnati ta gyara in an ce misali za a yi zanga-zanga tambayar ita ce me ya kawo za a yi zanga-zangar me yasa ba za a gyara abin da ya taso da zanga-zanga ba sai a yi kokari a kashe waccan wutar tunda sai da waccan wutar ta taso sannan wannan take neman tasowa to me yasa ba za ku yi kokari ku tare waccar ba na zalunci shugabanni kwashe kudaden mutane babu gaira babu dalili an mai da mu talakawa kuta Allah bai talauta mu ba kun yi ku musu wa'azi kun yi ku ce su tsoron Allah wasu ma saboda yaudara a cikin ku an ce wai a yi musulun musulun tike an zo an yi ba a shiga bala'i ba kuma sai wannan lokacin kun yaudari mutane har ma wani a lokacin yana cewa wani aka bari wannan gwamnati ta faɗi in ba a zaɓe ta ba wani musulunci ne fadi a musu billahi to me kuka yi akai me kuka yi su haka talaka yana cikin bala'i za ku dawo ku ci a taimakawa talaka ba sai dai kawai kare shugabanni amma ba wani shugaba da za mu kare in baya kaunar mu haka muna da yanci kuma matsayin mu na yan Najeriya mu faɗi albarkacin bakin mu su malaman nan da suke cewa kara zanga-zanga su ji tsoron Allah su gaya wa shugabannin su gyara sai a hana zanga-zanga amma ba ku gyara komai ba mutane wani sai ya kwana biyar bai ci abinci a gidansa ba ku cewa shugabanni ga halin da talaka yake ciki ba sannan sai kawai ku ce talaka shi shi kaɗai ne kada ku tore mai yancin sa saboda haka wallahi ku ji tsoron Allah wannan ni a matsayina na ɗalibi ita ce matsayata saboda haka Allah ubangiji ya mana jagora Allah ya kawo mana mafita a ƙasar mu Allah ya kawar mana da zalunci ya kawo mana adalci barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh